kala uku ne eh. don haka kala uku za a gwada ne kowanne wannan a yi min wannan a yi min fitar gawo wannan a yi min buwa zurmi kyaki ka zauna kai ta raba ido Sarkin goba. Ah, Tif Telo. Ya kan ne? Tif Telo. Ya gida. Lafiya kalau wallahi. Ya aiki. Alhamdulillah. Wa dada. Ashe kai ne. A ah, ni ne wallahi. Aba ni dai daga can fa nake jiyo kanshin cewar yau din akwai wani lamari a he. Ke kai ne ka biyo hanya. Wallahi mu ne wallahi muka Ai gwaji na zo yi ne na aiki ake tiranci. Wallahi. Ka rufe bakin zanya.

irin mai da kenan san ne eh, eh, eh, ko ka fito fa ni ma wani wude na bayar har kai <laughs> kai na ka gani ko kaga wai irin hoton nan haka shidan ake wa ba shidan ake wa hidima tab mutane ai ba su da hankali ga madin kan arewa wallahi tallahi a'a Jimala, da gina ka da sauri. Bude bari kawai labari da muɗuminta. Chief Jelo na gani da baraka matar Sa'idu Garjeje ga su can sun je gidan Honorable za su yi lalata. Don haka ni wucewa ma zan yi can don a yi taro a je a same su. Inna lillahi wa inna raji'una. Ba haɗa a gidan Lalata da mata aure? Kai, mu je mi shela yanzu mi gangami. Mu je gidan Wallahi mu je. Ka zauna neman kuɗi. kai ta wahalar da kanka da shiri ka ga wasu magirmata azumin ma ya wuce ba ku daina take ba to in ma kuɗi kuka gani a hannuna ba ba ku da inna lillahi wa inna ilaihi ce ina miji na ina miji na kai kai kai ina matata matar ka ba ta nan gurin ji uban wa ina miji na wallahi ina ka ce miji na ina ciki ciki an gaishe a ciki kai ka bar ruwa kai ya suka kai kai yi yakuri kai kaga da kai da kai ku shigo ku fito mana da su to to to ba inda zaka ba inda zaka ba sama baki ya kawo ka? ya kawo ka? kai ku dakata ku na kuma gwaji sai a gida na za ka fara gwada mi a gida na wallahi sai a gida masha wace ka ta bara amma kun ban mamaki da hukuma a gari za ku tsau gwaji da wanda ku musamman kai garjejen nan da ke wannan daga gani ma ta kace ba mijina ne wasu kira kwartanci ya zo yi eh, ba a ba a'a ka baraka ka abin da sai ka same ni baraka ki cuce ni baraka baraka ki cuce ni baraka baraka Na karye kwakwana tun da kakin da kakan kwana na gano kwan gida ni tare da mene yake faruwa? Ai da kai mun bayani dan gangami. Honorable. Na? Ni zan baka bayani. Saboda ni na ga bayani kuma ni na tarar da bayani a cikin gidanka. Gidan waye wannan honorable? ne. to wanda i gidan nan Allah ya tsine maza albarka da wanda ya shiga cikin gidan nan wannan gaskiya ne ubangiji Allah ya tsine musu albarka kai jama'a ku taimaka min ban gani fa wallahi sai ka gani ban gani fa na ga muku in wannan fa duka take wallahi sai ka gani mm. ka gane ni ana gane ni Na ce kana gane ah, ni? Ba na gane ki. Me wannan? Marin ludayi ne. Me wannan? Ludayi ne, ludayi. Ki bayani. An dama furar ludayi. Tabariya ce. Tabariya ce. Tabariya ce. Tabariya ce ne? Wallahi kin mai. aika aika. ce. Ko da ma na gidan kari na ma? Nan ne dama gidan na kari? Baka san gidan shi ba. Alhaji ce ah! gidan kari. Ka ni. Allah ya na da ku. ana ake ba ta ga. Da wanda ya taba Akwai hukuma a wajen nan. Abin da za a yi. Ku sassauta. ya haƙuri ka tobara wannan gaskiya ne kawai ka bara, wannan gaskiya ne ni zan kai su charge taimaka ka kai ma hada da A'a, a'a, ina da magana ni to ni gobe mun mata in tafi da ita gida zan hukunta ta da kaina Aa wallahi ku hada da ni ku tafi wallahi dan Allah dan Allah hada da ni wallahi ki tafi gida ni na yabe miki zo tafi gida